muna ci gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka al-muktasar fi tafsir wanda wannan shine darasi na 93 darasi na uku inda muna karatu a cikin suratun nisa mun tsaya a darasin da ya gabata a akan aya ta ɗaya daidai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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تفقدون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ود الذين كفروا ود الذين كفروا لو تغفلوا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم وأمتعة وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ۖ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما نعم الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة a baya an yi magana akan sallah a halin tafiya a matsayinsu na matafiya Allah maɗaukacin sarki ya ce babu laifi a yi ƙasaru a wurin yin sallah ɗin. To a nan kuma sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, wa idha kunta fihim wa idha kunta ayyuhar rasulu fil jaishi, idan ka kasance ya kai manzo ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi in ka kasance a cikin rindinar yaƙi, mana kana tare da sojoji, kana tare da rindina za a fita yaƙi, waƙta ƙitalal al’adu, an zo lokacin da za a yaƙi abokan gaba. Fa'aratta an tusalli bihim, sai kai nufin ka yi sallah da wannan rindinar kai musu sallah lokacin sallah yayi an fito yaki, an zo haɗuwa da abokan gaba yanzu kuma lokacin sallah ya shigo yanzu kana so kai musu sallah mana ka limance su ka jagorance su su zama mamu kai kai musu sallah faqasimil qasimil jaysha jama'atai da ka yanda za a yi wannan sallar shine ka raba rundunar ta zama gida biyu a raba sojojin su zama runduna guda biyu daban-daban taqumu jama'atun minhum tusalli ma'ak a samu wata jama'a ma'ana kashi na farko daga cikin wannan rundunar su su zo su yi sallah tare da kai da haka za a raba runduna gida biyu wasu suna sallah tare da kai kana limanci suna mamu wasu kuma suna tsaro suna gadi shine abin da ake nufi da wannan gabar shine faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka a samu wata tawaga daga cikin kasan su zama suna tare da kai a cikin sallah kenan sauran kuma kenan ba sa tare da kai a cikin sallah wal ya'khudhu aslihatahum ma'ahum fi salatihi haka kuma su ma ɗin da za su yi sallah ba wai sallar kawai za su shiga ba su ma su ɗauki makamansu su zama suna riƙe da makamansu suna rataye da takubbansu suna riƙe da bindigoginsu a haka za su yi sallah ba wai don za su yi sallah za su aje makamai ba ne gaba ɗaya a bisa ma'anar da anan aka rinjayar a wannan tafsirin cewa a samu jama'a daga cikin wannan kaso guda biyu su zo su bi liman a yi sallah da su sannan kuma suna riƙe da makamansu a lokacin da za a yi sallar. Waltakunil jama'atul ukura, sauran jama'ar kuma kashi na biyu kenan da aka raba rundunar, su kuma ɗaya kashin fi hirasatikum, su kuma sai su zama su ne masu gadi, masu tsaro. da aka rindina biyu ɗaya tana sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya kuma tana gadon waɗanda suke yin sallah ɗin saboda gudun faɗowar abokan gaba a lokacin da ake sallah Fa'iza sallatil jama'atil ula raka'atan ma'al imam idan jama'a ta farko kashi na farko suka yi sallah tare da liman liman zai yi musu sallah raka'a ɗaya idan aka yi raka'a ɗaya a ina raka'a ɗaya za ta ƙare na aka yi sujjada ta biyu aka ɗago kenan raka'a ta ƙare ko to liman zai yi sallah raka'a ɗaya tare da waɗannan waɗanda suka fara yin sallah tare da shi sai sai in an yi wannan a tammat li nafsi hassala in aka yi raka'a ɗaya sai su tashi sai su ciko raka'a ɗaya su waɗanda suke sallah tare da liman kenan sun yi raka'a nawa sun yi raka'a biyu liman kuma ya yi raka'a ɗaya haka ne da haka su za su yi raka'a ɗaya tare da liman idan suka aka yi raka'a ɗaya sai su tashi su kuma su ciko raka'a ɗaya liman yana jira idan suka ciko raka'a ɗaya yanzu sun yi raka'a biyu kenan sun samu sallarsu ta cika fa idza sallau shine aka ce ma al-imami atammat li nafsiha as-salah sai su tashi su makan su sauran sallar tare da suka ragowar da ta rage wadda ba su yi tare da liman ba fa idza sallau idan waɗancan da suke yin sallah suna sallah tare da liman falyakunu min wara'ikum tujahal adu su kuma sai su zama suna bayan ku suna fuskantar abokan gaba da aka za su tsaya suna jira suna gadi har sai kun yi wannan sallar kun gama shi ma idan aka gama wannan walta'ti aljama'atu allati kanat fil hirasa anan waccan jama'ar shine walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu sai wancan tawagar kashi na biyu waɗanda ba su sallah ba su kuma sai su zo idan waɗannan suka ci ko nasu raka'ar suka gama suka yi sallama sosai sai wa'yancan tawagar su kuma sai su zo sai su bi liman sai liman ya yi mai kenan sai ya ci ko raka'a ɗaya shi da ta rage tare da waɗannan mamun na biyu idan ya ci ko raka'a ta ta ɗaya da ta rage su kuma sai su tashi sai su ci ko raka'a ɗaya da ta rage musu su ma sai su yi raka'a biyu liman zai yi raka'a biyu mamu ma za su yi raka'a biyu amma kowane mamu kashi biyun za su yi raka'a ɗaya da liman raka'a ɗaya su kaɗai wayancan ma za su zo su yi raka'a ɗaya da liman su yi raka'a ɗaya su kaɗai saboda dai kowa ya samu kowa ya samu bin liman a cikin sallah maimakon a ce wayannan su yi sallah da liman su gama sai kuma wayannan su ma sai su zo sai wani liman ya zo sai ya musu sallah a sai aka ce a'a a liman ɗin yana nan guda ɗaya ne ba za a buɗe wannan ƙofar ba da haka kowa ya zo ya salla raka rabi tare da liman wa'yancan ma su zo su ciko rabin salla tare da liman maimakon a rarraba al'umma kowanne da liman ɗinsu to ya zama liman ɗin guda ɗaya ne amma kuma ma mamun su zama kashi biyu daban-daban tare da liman da haka wa'yancan da suke wurin gadi sai su zo falyusallu raka'atan ma'al imami su ma su zo su yi raka'a ɗaya tare da liman fa idza sallama al imamu idan liman yayi sallama atimmu atammu ma baqiya min salatihim su ma sai su tashi su ciko abin da ya rage na raka'a ɗaya na sallar wannan sallar wata irin sallah ce kenan aka yi na'am eh salatul khawfi ce amma a nau'in salloli wacce ce wani kasara akai kasara akai kenan a inda za a yi sallar idan wurin na ƙasar ne kenan ku to idan kuma ba kasar ne, a gari ne ake yakin faya za a yi shi ma raka'a biyu za a yi koko cika sallah za a yi idan yakin a gari ne aka kawo hari ba tafiya aka yi ba in tafiya aka yi hukuncin ƙasar ya kama dama ku da haka yanzu ƙasar ne za a yi a nan sai a yi raka'a biyu a yi raka'a ɗaya-ɗaya tare da liman a ciko raka'a ɗaya-ɗaya to idan yakin a cikin gida ya faɗo fa na'am sai a yi sai a cika sallah kenan ba ƙasaru ko to wannan misalin na sallar ƙasaru ne aka ce saboda a baya ana maganar tafiya ne ayar da ta wuce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in kun yi tafiya babu laifi ku yi ƙasaru sai aka ce fa idza kunta fihim in kana cikin su za a yi sallar kuma halin yaƙi ne fa aqamta lahumus salah kai nufin kai musu sallah to ga yadda za a yi sallah haka har yanzu maganar ba ta fita daga maganar tafiya ba ana kan maganar tafiya ne shi yasa da aka kawo sigar salatul khawfi sai aka kawo ta tafiyar a matsayin sallar ƙasaru wal ya'khudhu hizrahum min aduwihim kuma su ɗauki kaka tsantsan na su zama a faɗake dangane da abokan gabarsu, su waɗanda suka tsaya suna gadin, kada wani ya gafala, kada wani ya ɗauke hankalin shi ya yi wani wuri daban, su zama a cikin hazar, a cikin taka tsantsan, a cikin faɗaka, kada wanda ya yarda ya gafala, ko da sallah za a yi, ko me za a yi, to mayaƙa su zama a faɗake suke. babu abin da zai ɗauke hankalinsu daga wannan aikin da suke yi. shine wal ya'khudhu hizirahun min aduwihim su ɗauki taka tsantsan dangane da abokan gabarsu wal yahmilu aslihatahum kuma su ɗauki makamansu hatta sallar da za a yi kowa ya yi sallah da makamin shi ba inda za a je a aje makamai a ce a zo a yi sallah an gama a je a ɗauki makami a kowa ya yi sallah yana ɗauke da makamin shi da abin da yake yaƙi da shi in bindiga ne in takobi ne in menene kowa ya zama yana ɗauke da kayan yaƙin shi da yake yaƙi da su Daka ba a ajiye makani saboda sallah a wurin yaƙi ana yin sallah tare da makani ne da ake ɗauke da shi shine wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum su ɗauki faɗaka su zama a faɗake sannan kuma su ɗauki makamansu su yi sallah da shi. Sai ce, wadda lalina kafaru lautar kuluna an asli hatikun wa amfi hatikun, fa'inan lalina kafaru ya tamannauna an tarkulu an asli hatikun, ya ce, saboda kafirai abokan gabarku abinda suke fata kawai su ga kun ɗan gafala daga makamanku. Siga kun ɗan ajiye makamai siga kun gafala yanzu ba a cikin shirin yaƙi kuke ba to wannan shi suke fata su samu wannan damar a kanku wa amti atikum su siga kun aje kayayyakinku da makamanku fayamiluna alaikum mailatan wahida shine fayahmiluna alaikum hamlatan wahida da sun ga wannan damar to za su faɗo muku faɗowa su yi muku kwaf ɗaya shine fayamiluna alaikum mailatan wahida irin fado wanda za a duro muku gaba ɗaya a gama da ku a lokaci ɗaya. da abinda suke taka tsantsan kenan suna jira su ga wani gafala kun gafala daga makamanku kun gafala daga kayayyakinku na yaƙi ta yadda za su faɗo muku faɗowa ta kwaf ɗaya su gama da ku a lokacin shine yawadda ladina kafaru law takfuruna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahida haka kenan anan Allah yana umarni da kowa ya zama yana cikin kayan yaƙin shi a lokacin da aka fita yaƙi kowa ya zama yana ɗauke da makamin shi ko da lokacin ibada ne wannan shine dokar da aka bayar anan sai Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda to amma an yi sassauci akan wannan hukuncin menene sassaucin da aka yi sai Allah eh, anan ya ce wa ya'khuzunakum fi ghafla kafirai suna so su fado muku a lokacin da kuke cikin gafala sai aka ce wala isma alaikum amma babu laifi akan ku in asabakum adan idan wata cuta ta same ku bi sababil matsari saboda ruwan sama an yi ruwan sama kun jike jikinku yayi nauyi kun rasa yanda za ku yi to anan babu laifi ku iya cire makamunku ku aje ko da an fita wurin yaƙi ne daga haka anan babu laifi idan mutum ya cire makami ya aje makami ba zai shiga cikin wancan saba al'umarnin da aka yi na cewa kowa ya kasance yana ɗauke da makamin shi ba. Aukuntun marza ko kuma ba ku da lafiya, wani rashin lafiya ya same ka, ba za ka iya ɗaukan makamin ba, ko ba za ka iya rataya makamin ba, ko ba za ka iya sa rigar yaƙin da ake sawa ba. To idan wannan ne kana da uzuri, nan babu laifi don ka aje makami babu laifi don ka aje kayan yaƙi ba ka ɗauka karataya ta ko ka sa a jikinka ba. Da ka an yi muku rangwame a wannan yanayin, wa na hauhi da makamantan waɗannan. Zai iya yiwa ruwan sama ne ya sanya muku dole ku iya aje makami ko kuma ku cire kayan da yake jikinku na yaƙi, zai iya yiwa kuma rashin lafiya ne ya same ku, ya lizimta muku dole ku aje kayan da kuke ɗauke da su na yaƙi wanda kuma ba zai shafi kowa da kowa ba mana wanda ruwan saman ya sa dole ya yi haka to babu laifi a kan shi haka wanda rashin lafiya ya sa dole ya yi haka to shi ma babu laifi a kan shi sai Allah ya ce wa zomin hidrakum wahtarizu min aduwikum bima tastati'un Mana ku yi taka tsantsan da abokan gabarku, iyakar iyawarku, kada ku kuskura ku ba su wata kafa, kada ku kuskura ku ba su wata ƙofa wadda za su iya duro muku ta wannan ƙofar. Duk wata ƙofa da za su iya faɗo muku, to ku yi taka tsantsan da ita ku tsare wannan kafar ta yadda ba za su duro muku a lokacin kuna gafala ba. Shi ne wa kuzu hidrakum. Bima un ma'ana gwargwadon iyawarku. iyakar yadda za ku iya ku yi abin da za ku iya yi sai Allah ya ce inna Allah a ajjalil kafiri na azaban muhina lallai Allah maɗaukacin sarki hayya alil kafirin ya tattalar makafirai azaban muzillan lahum azaba wadda take mai ƙasƙantarwa gare su yadda suke jin izza da ɗaukaka da ƙarfi suna kawo muku hari ta ko'ina to Allah ya tattalar musu azaba ta ƙasƙanci da wulaƙanci a duniya da lahira. Da haka wannan shine alƙawarin da Allah maɗaukacin sarki ya yi muminai. amma dai ya faɗa musu cewa su yi iya abin da za su iya yi, shine wa ku zo hijiraku. Da haka ba za su zauna ba su yi komai ba, sannan kuma su ce suna jiran nasara ko agaji daga wurin Allah. a dole sai an bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi sannan kuma alƙawarin Allah sai ya tabbata da haka da ya ce wa kuzo hidrakum Ke ce inna Allah a'adda kafirina azaban muhina ku yi taka tsantsan ku yi shiri ku yi tattali Allah ya tattalar makafirai azaba wadda take ta wulaƙanci da ƙasƙanci wannan ita ce sifar da aka bayar ta yin sallah ɗin bayan an yi sallah an gama sai Allah ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ma'ana fa idza faradtum ayyuhal mu'minuna min as-salah ya ku mu'minai idan kuka idar da sallar nan kamar yadda aka sifanta muku yadda za ku yi ta idan an yi sallah an gama fadkurullaha da kuyi ku yi ta ambatan Allah subhanahu wata'ala ku yi zikirin Allah ku ambata Allah bayan idan da sallah tasbihi ta hanyar tasbihi subhanallah wattahmid da tahmidi walhamdulillah wattahlil da hailala la ilaha illallah ku yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala bayan idan da sallah fi kulli ahwalikum a dukkanin yanayin da kuka samu kanku a ciki ya zama kuna yawaita zikirin Allah ƙiyaman ko a tsaye kuke ana tafiya ko ana kan gwabza yaƙi da abokan gaba wa ƙu'udan ko kuna zaune kuna hutawa a hanya ku ci gaba da yawaita zikirin Allah wa ala junubikum ko kuna kwance kun kwanta da ɓangaren jikinku za ku huta to ku yawaita zikirin Allah subhanahu wa Ta'ala a wannan yanayi daka an yi sallah an gama kuma a biyo baya da ambatan Allah a kowane hali da kowane yanayi sawa'un a tsaye ne ko a zaune ko a kwance shine yanayin da ɗan adam yake samun kanshi a ciki ko ya samu kanshi a tsaye ko ya samu kanshi a zaune ko kuma ya samu kanshi a kwance To duka waɗannan yanayin guda uku, Allah ya ce ku ambata Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan yanayin. Shi ne fazkurullaha ƙiyaman wa ƙu'udan wa ala junubikum. Kowane yanayi daga cikin halaye guda uku, ana buƙatar yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Fa'izar ma'anantum shi ne fa'iza zala an kumul idan wannan tsoron ya kau an gama wannan tsoron shi yasa aka ce wancan tasbihin da aka ce a yi da zikirin Allah me yasa aka haɗa shi da idar da wannan sallar ta tsoro saboda sallar ba ta zama cikakkiya irin yadda ake yin sallah ba ba sallah sai cikakkiya irin yadda ake yin sallah a cikin halin natsuwa da kwanciyar hankali ba ko to shi yasa aka ce a biyo bayanta da zikirin Allah saboda zikirin Allah ya cike wancan na ƙasin da sallar take da shi ba ta samu cikayen da ya kamata ba ba a sami yin ta cikakkiya a bayan liman ba ba kuma a sami yin ta cikakkiya ba a bayan liman ba to don haka a biyo bayanta da zikirin Allah shine zai cike wancan gibin da aka samu a cikin sallar shi ne sa aka ce fa'iza ƙazaitu musala. in an idar da irin wannan sallar to a biyo bayanta da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala domin ya zama an samu cikakken ladan da ake bukata. Shi ne aka ce fa'iza ma’anantu amma idan kun samu natsuwa, kun samu kwanciyar hankali, zala an kumul kau, wannan tsoron da kuke ciki ya kau. wanda har ya sa ba kwa iya yin sallah sai irin wannan sallar, to yanzu tsoron ya kau babu shi. Wa amintum, kuka sami aminci, fa'addu salata ta matan, to in za ku yi sallah ku yi sallah cikakkiya, bi arkaniha da rukunanta, wa ha da wajibanta, wa mustahabbatiha da mustahabbanta ala alama umirtum akan yadda Allah ya umarce ku ku yi wannan yanayin an kawo muku shine saboda hali da wani yanayi da kuka samu kanku a ciki aka halatta muku ku yi irin wannan sallar to amma idan wannan halin ya kau aka koma lafiya to anan sai ku tsayi da sallah shine fa idza fa idza fa musala, in kun samu natsuwa da aminci da kwanciyar hankali to anan ku tsayi da sallah cikakkiya babu wani abu na naƙasa a cikin sallar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata lallai sallah kanat alal ta kasance a kan mu'minai kitaban mawqutan faridatan muhaddadatan bi waqtin wata farilla ce wadda aka iyakance ta da lokaci farilla ce wadda Allah ya sa mata lokacin yi da lokacin da za ta fara da lokacin da za a gama Allah ya sanya mata wannan lokacin shine inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kamar yadda aka sa mahajji lokaci za a fara a rana kaza za a gama a rana kaza to haka ita ma sallah aka sa mata lokaci taban mawqutan lokaci wanda yake farilla iyakantacciya wanda aka yi mata iyaka da lokaci na musamman la yajuzu ta'khiruha anhu baya halatta a jinkirta ta daga wannan lokacin da aka sa mata illa li sai idan akwai uzuri uzuri da shari'a ta yadda da shi a jinkirta to sai shi ne zai iya sa a jinkirta ta daga lokacinta da aka iyakance mata haza fi halatil ikama. wannan a halin zaman gida kenan lokacin da ba halin tafiya ba daga kowace sallah tana da lokacinta da aka iyakance mata cewa a cikin wannan lokacin za a yi ta in aka yi ta kafin lokacin ya shigo Allah ba zai karɓa ba hakan aka yi ta bayan lokacin ya fita nan ma Allah ba zai karɓa ba daka dole a yi ta a cikin lokacin da aka iyakance mata amma fi halati safar amma a halin tafiya falakumul jam'u wal to annan anan kuna da damar da za ku haɗa sallah kuma kuna da damar da za ku yi ƙasaru a wurin sallah kamar yadda ya gabata a ayar da ta wuce a baya da haka wannan cewa fa idza ma'anantum fa aqimus sala ku da sallah cikakkiya ana magana ne a halin zaman gida da haka sai kuma inna salata kanat alal na kitaban mawqutan ana magana ne akan halin zaman gida amma a halin tafiya sallah tana da lokaci daban da ya sha bambam da lokacin zaman gida ko kuma mutum yana da damar yin amfani da wani lokaci daban saɓanin lokacin zaman gida. Haka kuma a wurin adadi yana da damar taƙaita adadin raka'o'i, sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu a matsayin ƙasaru, da haka wannan a halin tafiya kenan. Sai Allah ya ce, Wala ta hinu fi tira'il in ta kunu ta'alamuna fa'in nahum ya'alamuna kama ta’alamuna. wala tad'ufu ayyuhal muminu ya ku mu'minai kada ku yi rauni kada ku gajiya ku yi rauni wala taktalu kada ku yi kasala fi talabi aduwikum min al-kafirin wurin neman abokan gabar ku daga cikin kafirai kada ku yi rauni ku yi kasala wurin neman abokan gabar ku dan abokan gaba sun gudu kada ku yi rauni ku yi kasala ba za ku bi su inda suka gudun ba in an riga an fito filin yaƙi kenan daga kada ku yi rauni kada ku yi kasala fa in kuntum tatawajja'una lima yusibukum min al-qatl in dai kuna jin zafi kuna jin raɗaɗi saboda abin da yake samun ku na kisa da ake muku idan kashe ku da ake yi ku muminai yana muku zafi yana muku ciwo waljira haka kuma an sare ku an raunata ku kuna jin zafi kuna jin ciwo fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun to su ma din kafiran kazalika su ma haka ne yatawajja'una kama tatawajja'un suna jin zafi da radadi kaman yanda kuma kuke jin zafi da radadi ba wai ku kaɗai kuke jin zafi da raɗaɗi ɗin ba, su ma suna ji, yadda kisa yake muku zafi, haka su ma kisa yake musu zafi, yadda sara da suka da harbi yake muku zafi, haka su ma yake musu zafi, shi ne in ta kunu ta'alamu ta'alamuna fa'innahum na kama ta'alamu, in suna jin zafi, in kuna jin zafi to su ma fa suna jin zafin nan yadda kuma kuke ji. kenan duk ɗaya ne da ku da su a wurin yakin kenan abin da kuke ji su ma suna ji wahalar da kuke sha su ma suna sha ko akwai wanda zai fito yaƙi bai wahala ba ko akwai wanda zai fito yaƙi bai yi asara ba bai yi asarar rayuka ko asarar dukiya duk ana yi a cikin yaƙi ko ba akwai wanda zai fito yaƙi ya ce shi duk bai yi komai ba ba abin da ya samu ba abin da ya same shi sai abokan gaban shi ne kawai abu ya same su yaƙi zai kasancewa a haka in ta kunu takunu alamuna, fa innahum alamuna kama ta alamun. in kuna jin raɗaɗi da zafi na harbi da kisa da komai to su ma ɗin da suke muku su ma suna jin wannan raɗaɗin da zafin to amma me bambancin ku da su bambancin ku da su shine watarjuna min Allah ma la shine bambancin amma a wurin raɗaɗin da asarar da ciwon duka kowa yana ji bambancin shine watarjuna min Allah ma la yarju me ake nufi da watarjuna min Allah ma la yarju da aka da aka ce suna jin raɗaɗi kamar yadda kuke jin raɗaɗi wa yusibuhum mithlu ma yusibukum irin abin da yake samun ku shi ma yana samun su fala yakun sabruhum a'zamu min sabrikum haka ya ku mu'minai kada su zama sun fi ku hakuri ku da kuke mu'minai su da suke kafirai ya zama su suna iya haƙuri su jure sama da yanda ku kuke iya hakuri ku jure da kada ku bari su ya fi haƙurinku a wurin yaki? a wurin jihadi fala yakun sabruhum a'zamu min sabrikum bambanci shine fa innakum tarjuna min Allah thawaba wa nasu. ko kuna fatan samun sakamako a wurin Allah kuma kuna fatan samun nasara a wurin Allah wata kuma kuna fatan samun ƙarfafawa daga Allah subhanahu wata'ala ma la abin abinda su ba sa fatan wannan su kafiri zai fito yaƙi da nufin Allah zai ba shi lada ne zai fito yaƙi da nufin ya yi shahada ya sami aljanna duka ba shi da wannan momini shi ne yake da wannan shi yake da fatan samun rabo a wurin Allah yake da fatan samun sakamako mai yawa a wurin Allah in ya je ya yi jihadin ya samu lada mai yawa, in an kashe shi ya yi shahada, idan dukiya ya yi asara a wurin jihadin, dukiya shi ta tafi mai sakamako mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, babu asara a cikin abin da mumini zai yi. Haka in an raunata shi, an ji mai ciwo, wannan raunatawar da ciwon ya zama mai wata kafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daka ba abin da za a yi mai ya zama asara a gare shi, shi ne watar juna min Allahi ma la ku kuna fatan samun wani abu a wurin Allah wanda su ba sa fatan samun wannan abu. In ya mutu ya mutu kenan a banza, ba wani abu da zai samu, sai dai a biya shi fansho ko da giratuti, shi kenan amma wa zai amfana da abin da za a biya ɗin ba shi ba zai amfana da komai ba ya je ya kai kanshi an kashe wasu su amfana da kisan da aka yi mai ne kawai amma mumini zai zai ne shi ya amfana da abin da yake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ma'anar wa tarjuna min Allah ma la yardun kuna fatan samun sakamako da nasara da ƙarfafawa daga wurin Allah abinda su ba sa wannan fatan wa kana Allahu aliman bi ahwali ibadihi Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne dangane da halin bayin shi gaba ɗaya ya san menene abinda waɗannan suke fata ya san abinda waɗannan ba sa fata Allah ya san halayen bayi gaba ɗaya sannan kuma hakiman fi tadbirihi wa tashri'ihi Allah ne hikima ne wurin gudanarwa da yake yi bayan shi da kuma shari'o'i da yake shar'antawa daga cikin shari'o'in akwai shar'anta jihadi Allah ya san hikimar da ta sa ya shar'anta ma bayan shi wannan ibadar duk da wahalar da yake cikinta da kuma asarar rayuka da dukiya da ake yi amma dai Allah ya shar'anta ta saboda hikima ta Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki duka yana yin wannan aiki ne da hikima sannan kuma da ilimi shine wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne anzalna أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين khafima Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna anzalna ilaika ayyuhar rasulul qur'an ya kai manzon Allah lallai mu mun saukar maka da alqur'ani mushtamilan alal haqq wanda wannan alqur'anin yana ɗauke da gaskiya duk abin da yake ciki gaskiya ne haka duk hukuncin da yake cikin shi adalci ne da gaskiya haka duk wani labari da yake cikin shi gaskiya ce tsantsa daga Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha haka Allah ya ce mun saukar maka da littafi shine alqur'ani wannan littafin yana kunshe da gaskiya a cikin shi an saukar maka ne litahkuma bainan nas litafsila bainan nas fi kulli shu'unihim domin ka rinka hukunci a tsakanin mutane a cikin dukkanin al'amuransu gaba ɗaya. Duk wani al'amari da ya taso tsakanin mutane, to kai musu hukunci da Alƙur'ani. Wannan shi ne dalilin saukar maka da Alƙur'anin don ka rinka yi ma mutane hukunci da abin da aka saukar na Alƙur'anin. Shi ne lita kuma bainan nasi bima a Allah fi kulli shu'unihim a dukkanin al'amuran mutane. bima allamaka Allah da abinda Allah ya ilmantar da kai na ilimi, ka yi amfani da ilimin da Allah ya ilmantar da kai, wa alhamaka kuma ya tusa maka wannan ilimin ya yi maka ilhamar shi, la bi hawaka wa ra'ayi, ba da san ranka ba, ba da ra'ayinka za ka rinka yin hukunci ba, ka rinka yin hukunci da abinda Allah ya saukar. Da ka aje duk wani abu wanda ya shafi san rai ko ra'ayi kada ka yi ma mutane hukunci da shi shine ma'anar kuma bainan nasi bima araka Allah dan ka yi ma mutane hukunci da abinda Allah ya ilmantar da kai da abinda Allah ya maka ilhama na fahimta akan alqur'ani da shi zaka rinka yi ma mutane hukunci kada ka yi hukunci da abin da yake saɓanin wannan shi yasa kamar nan kamar yadda Allah ya faɗa ma annabi Dawud alaihi salam ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan da yace mai fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kayi ma mutane hukunci da gaskiya Allah ya sanya ka ka zama khalifa a cikin mutane dan kayi ma mutane hukunci da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka bi son rai kada ka yi hukunci da son zuciya shi yasa duk wani hukunci in dai ba hukunci na alqur'ani bane to hukunci ne na son rai kenan hukunci kala biyu ne kawai ko dai ya zama hukuncin alqur'ani hukuncin Allah ko kuma ya zama hukunci na san rai saɓanin hukuncin alqur'ani kenan da haka Allah ya ce li tahkuma bainan nasi bima araka Allah sai ce wala takun lil kha'inina khasima wala takun lil kha'inina li anfusihim wa amanatihim kada ka zamanto khasiman mai ba da kariya ga waɗanda suke na maha'inta wayanda suke ha'intar amana wayanda suke ha'intar kawunansu to kada ka zamanto mai ba da kariya gare su shine wala ta kullil na kasima. kada ka yadda ka tsaya ma mutumin da bai da gaskiya kada ka yadda ka zama mai kariya da tsarewa ga mutumin da bai da gaskiya baya kan daidai ka ce za ka kare shi za zaka bashi kariya ballantana kuma ya zama wannan aikinka ne ko sana'ar ka ce kawai ka rinka tsaya ma mutane kana ba su kariya kai lauya ne mai tsaya ma mutane to Allah ya ce wala ta kullil na kafima, kada ka kuskura ka zama mai ba da kariya ga maha'inta Ta san mutum bai da gaskiya Ta san maha'inci ne ka san ba shi ba ne a kan daidai kuma ka tsaya tsayin daka kana ƙoƙarin sai ka kare shi sai ya samu kuɓuta daga laifin da ya yi? to Allah ya yi ma manzan Allah gargadi akan wannan gargaɗi ne aka yi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ya shafi al'umma gaba ɗaya, cewa kada mutum ya kuskura ya zama mai ba da kariya ga wanda yake maha'inci, wanda ya ha'inci kanshi ko ya ha'inci amana ta mutane ko ta wani, sannan kuma ka zo kana ƙoƙarin ba da kariya gare shi. To wannan saɓa ma umarnin Allah ne su wa ta'ala. abinda Allah yake so kawai abinda hukuncin Allah ya yi kawai ka tabbatar da shi akan kowa shine li tahkuma bainan nasi bima araka Allah amma ka rinka kokarin sai ka tsare wani sai ka kara wani sai ka faranta ma wani bayan ka san maha'inci ne ka san mayaudari ne ka san macuci ne yana cutar al'umma kuma kana kokarin ka bashi kariya Allah ya ce to kada ka zama irin wannan kada ka zama mai irin wannan sifar shine ma'anar wala takun lil kha'inina khasima kina ayar tana nuna Allah ya saukar da alqur'ani ne dan ai hukunci da shi kuma Allah bai yadda ai hukunci da wani abu sabanin alqur'ani ba duk wani abu sabanin hukuncin Allah sunan shi hukuncin jahiliya shi yasa Allah ya ce afa hukmal ya yabghun yanzu hukuncin jahiliya suke nema a rinƙa yi musu hukunci da shi wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuƙinu, Allah ce wa fi Allah kyan hukunci ga tsari ga hukunci da Allah ya tsara a ce aje ana nemo hukuncin saɓanin hukuncin Allah akwai wanda ya fi Allah iya tsara hukunci ne ya Allah ya ce amma liqaumin yuqinun ga mutane wanda suke da yaƙini da Allah su suke gane babu wani hukunci da ya kai hukuncin Allah. Da haka an saukar da ƙur'ani ne don ya zama shi ne alƙali, shi ne tsari na hukunci a tsakanin al'ummar musulmi gaba ɗaya a ko'ina suke a duniya. Sannan kuma Allah ya sa duk wanda ya zo zai ba da kariya ga abin da ya saba ma hukuncin Allah, to Allah ya hana. sannan ya sifanta wanda ake so a kare ɗin da cewa wannan maha'inci ne mayaudari ne da haka duk wanda ya zama maha'inci mayaudari to baya halatta ga wanda ya imani da Allah ya imani da ranar tashin al'iyama ya yi imani da alƙur'ani ya zamo mai ba da kariya gare shi akan ha'incin da kuma yaudarar da ya yi min fawaidil ayat daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi guda hudu da muka karanta fa'ida ta farko mashru'iyyatu salatil khawf akwai halarcin yin sallar tsoro salatul khawf ayar ta nuna mana wa bayani ahkamiha wa sifatiha da kuma bayanin waɗansu hukunce-hukunce na sallar tsoro ɗin wa sifatuha da kuma sifar yadda ake yin sallar tsoro da haka wannan yana daga cikin fa'idojin da muka fa'idanta da su a waɗannan ayoyin fa'ida ta biyu al'amru bil akhdi bil asbab fi kulli ahwal umarni da yin roƙo da sababi a kowane hali mutum yake baya zama ya ce ai ya dogara ga Allah kawai in Allah ya kaddara zai samu zai samu in Allah ya kaddara zai kare shi zai kare shi in Allah ya kaddara zai yi arziki zai yi kawai yana zaune yana jiran kaddara to wannan ayoyin sun koya mana abin da ake umarni da yin amfani da sababi duk wani abu da aka ce ga hanyar da ake bi a samu to dole ka tashi ka bi wannan sababin domin ka samu daina waɗannan ayoyin suka nuna haka sun nuna mana sababi na samun kariya daga abokan gaba shine a tashi a yi aiki a aikace sallah ma ba a yadda ku je ku yi gaba ɗaya ba saboda gudun faɗowar abokan gaba a samu wasu su tsaya su tare masu sallah in sun gama wasu su je su tare duka wannan sunan shi ne. al'akhdhu bil asbab ruko da sababi akwai wanda ya kai waɗannan da ake aka saukar musu da wannan ayar akwai wanda ya kai su tawakkali me yasa ba su ce kawai mu yi tawakkali ga Allah tunda sallah za mu yi kawai mu je mu yi sallah duk abin da ya faru Allah zai tsare sun ce haka ba su ce haka ba sai Allah ya tsara yadda za a yi da haka duk abin da za ka yi a rayuwa ka bi sababi sai ka dogara ga Allah ta yadda cewa ba wannan sababin ne zai baka ba amma dai sababin an halatta a yi shi saboda a kai a cimma wannan abin ba za ka kwanta a gida ka ce kai ka dogara ga Allah za ka sami ilimi ba sai ka yi mi sai ka tashi ka tafi neman ilimi ka je ka koya ka nema ka iya ka dogara kuma cewa ba ƙoƙarina na zuwa neman ilimi zai bani ilimi ba Allah ne zai bani ilimi ni dai ina bin sababin ne kawai to haka in baka da lafiya ka bi sababi ka nemi magani ka sha amma kai yaƙinin cewa maganin nan bai isa ya warkar da kai ba Allah ne kawai zai warkar da kai wannan shine haƙiƙanin tawakkali to wannan ayoyin sun nuna mana al-akhdhu bil asbab in zaka sa kofa ka sa kofa mai kyau ka kulla gida sai ka ce yi tawakkali ga Allah Ƙofar nan ba za ta hana a rayi su zo ba amma dai sababin hana barayi sa kofa ne sai ka sa kofa amma ka kofa a buɗe ka ce wai kai ba ka yi tawakkali ga Allah wannan ba ka yi al bil asbab ba anan ga mafiya imani mafiya tawakkali an koya musu yadda ake ruko da sababi ta hau abin hawa ba birki ka ce wai ai Allah zai tsare mu je kawai Allah zai ba da kariya wanda ba tawakkali ba ne dole ka yi al'asudu bil asbab me ake yi ma abin hawa a samu kuɓuta da me da me zan tattala a abin hawa kafin in hau wannan shine al'asudu bil asbab da haka wayannan ayoyin sun koya mana cewa mutum mumini baya fara abu kawai ya ce ya yi tawakkali ga Allah sai ya yi shiri sai ya yi riko da duk wani sababi da ake riƙewa hatta a wurin ibada wa annal mu'mina la yu'zaru fi tarkiha kuma ba a ba mumini uzuri idan ya bar sababi a ai sallah na je ina yi na yi sujjada na aje mashin dina kawai ina dagowa na ga babu ba ce baka kulle ba me yasa baka sa kwado ba da za ka yi sallah an ce za a yi sallah a bashi ne a buɗe ba kata ba security wannan baka bi asbab ba haka wannan ba tawakkali ba ne shi sa wanda ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na zo ga ga taguwata in sake ta in yi tawakkali ga Allah ko kuma in ɗaure ta wanne zan yi maza Allah ya ce ɗaure ta kai tawakkali ga Allah ka riƙe sabab sannan kuma ka yi tawakkali cewa wannan ɗaurewan ba shi zai hana matsala ta faru ba Allah ne kawai zai hana matsala ta faru amma dai na yi abin da zai ni zan iya yi wurin kare faruwar wannan abin shi ne abin da ake nufi haka mumini bai da uzuri a wurin ƙin ɗaukan asbab walau na fi ibadatin ko da ibada yake yi ya bar sababi to wannan bai da uzuri akan wannan ko ibada yake yi bai da uzuri akan wannan sai ai masallaci ne ɗakin Allah ne a bar shi a buɗe kowa ya shigo aka shigo aka sata kaya kaga wannan babu wani uzuri a shari'a ba inda shari'a za ta baka uzuri al'akhdhu bil asbab dole ka bi ba. ina za a sa kyamara ina za a sa makullai a kukkulle ina ne za a tattoshe a hana duk a bi wannan asbab ɗin sai a ce to an dogara ga Allah kuma Allah ya tsare amma a saki abu haka kawai a sai an dogara ga Allah wannan ba sunan shi tawakkali ba da aka ba a ba mumini uzuri akan kin ɗaukan sababi walau kana fi ibadatin koda a cikin ibada yake dole ya ɗauki sababi shi yasa anan muka ji Allah ya ce za a yi sallar da su amma kuma dole ana sallar kuma suna rataye da makamansu ba yadda su aje makami ba ko za a yi sallar kowa ya salla da makamin shi da shirin shi na yaƙi duk daga wasu can a gefe suna gadi in haka ne sai a ce tun daga wasu can da makamai suna gadi ku da za ku yi sallah ku kuma sai ku aje makamai ku yi sallah a natse amma ka ce a'a kowa sai ya ɗauki makami da masu gadin da masu sallar kowa ya ɗauki makami ya riƙe saboda gudun faɗowar wani abu da ba a zato a lokacin sallar fa'ida ta ƙarshe fa'ida ta uku mashru'iyyatu dawami zikrillahi ta'ala ala kulli hal daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyin shine mun ji cewa abu ne tabbatacce a shari'a mutum ya dawwama kan zikirin Allah a kowane hali yake fadkurullaha qiyaman wa wa'ala wa ala junubikum a zikirin Allah a tsaye a yi a kwance a yi a zaune a duk yanayin da mutum ya samu kan shi, ba zai hana shi ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ba fa huwa hayatul qulub domin zikiri shine rayuwar zukata ba yadda za a yi zuciyar bawa ta rayu ta zama tana da rai matukar babu zikirin Allah a cikin zuciyar law eh, wa sababu tuma'ninatiha kuma zikirin Allah shine sababin samun natsuwa a cikin zuciyar bawa ba yanda za ka samu natsuwa ba ka yawaita zikirin Allah a cikin zuciyarka alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub haka Allah ya ce. da zikirin Allah ake samun natsuwar zuciya da haka gwargwadon rashin zikiri a zuciyar bawa gwargwadon nisan da zuciyar shi take ga ambatan Allah gwargwadon yadda zuciyar take samun firgici da rashin natsuwa da kuma damuwa iri-iri a ciki. Da haka wannan ayoyin sun nuna mana zikirin Allah a kowane hali da kowane yanayi da shi ake samun rayuwar zuciya da kuma shi ake samun natsuwa. Fa'ida ta ƙarshe, annahyu ani dha'fi wal kasl fi hali qitalil adu hani da Allah yayi dangane da rauni da kasala a lokacin yakin abokan gaba, ba a yin rauni ba a kasala, tsayawa ake da gaske a jajirce shi yasa juya baya ma mutum ya gudu, bayan an fito filin daga yana cikin kaba'ir zunu, waman ya tawallahun minkum waman ya mai ayar take cewa, waman ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله Allah ya ce duk wanda ya juya baya bayan an fito filin daga ya juya ya gudu ba a bi ghadabin min Allah ya juya da fushin Allah fushin Allah ya tabbata a kan shi da haka Allah ya yi fushi da shi saboda ba a son kasala ba a son rauni a wurin gwabzawa da abokan gaba wal amru sabri ala ne, kuma mun ji umarni da Allah ya yi na haƙuri a yi haƙuri a jure a wurin fuskantar abokan gaba kada a yi rauni kada kuma a gajiya kada a yi rashi a tsaya a jajirce Shi shine idza fi fi'atan fasbutu haka Allah ya ce in kun haɗu da rindina ta abokan gaba fasbutu ku tabbata ana ba gudu ba ja da baya kuma wazkurullaha kathiran kuma ku ambaci Allah da yawa a lokacin haɗuwa da abokan gaba to wayannan sune kaɗan daga cikin fa'idoji da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su guda hudu a wannan shafin ayar da za ta zo a gaba ita ma har ila yau har yanzu tana da alaƙa da wannan ayar da ta ƙare wastaghfirillah inna allaha kana ghafurar rahima bana ka nemi gafara Allah in ma ka zamanto kayi niyyar ka bada kariya ga maha'inci ko ka bada kariya ga maha'inci to ka nemi gafara Allah subhanahu wata'ala Allah mai gafara ne mai rahama zai gafarta maka kuma zai yi maka rahama da haka wannan shine abinda waɗannan ayoyin suka kunsa Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji, abin muka yi daidai, Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya Hassana, wa fil Hassana hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.